أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام ya يا جماعة المسلمين Alhamdulillah الحمد لله muna gode mu Allah da ya sake dawo da mu farfajiyar wannan makaranta mai albarka madrasa ta biyu bakar majidadi kulliyar ta biyu bakar majidadi ko domin ci gaban wannan karatun da muke yi na littafin sahihu adab al-islamiyya wallafa babban malami a shek wahidu abdulsalam bani muna fata allah gane wata'ala ya karɓi ayyukan mu da mu da mai littafin baki ɗaya yau kuma insha allahu za mu tashi a kan darasin da ya shafi aikin hajji wato adabul hajji wal umra ladubban aikin hajji da kuma umara wannan su ne abubuwan da za mu tattauna a kan yau kamar yadda jiya mala ya fara bayani cewa aikin hajji da umara suna da ladubba guda takwas wanda ake son wanda zai yi aikin hajji ya yi kokarin kiyaye su na ɗaya daga cikinsu akwai al'ista idadu lil hajji wato yin tattali mutum ya yi tattali domin yin aikin hajjin nan bi taubatin sadiqa da tuba ta gaskiya zan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kafin tafiyar su zuwa aikin hajjin nan duk wani abu wanda ya sai yana yi wanda ba daidai ba ya yi kokari ya tuba ma Allah kuma ya nemi gafararsa wannan ladabi ne daga cikin ladubban aikin hajji da umara na biyu akwai raddul mazalimi mayar da abubuwan da ka karɓa na zalunci na mutane duk wanda ka san yana da wani haƙƙi gare ka na wani zalunci da ka yi mai to matuƙar kana da iko ka yi ƙoƙari ka mayar da wannan abin da ka zalunce idan ba ka da abin nan ka je ka same shi ka roƙe shi wani lokaci zana yau gare ka kaza saboda haka ina roƙonka ka yi haƙuri ka yafe mini domin gani da yi tafiya zuwa ƙasa mai tsarki domin yin aikin hajji wanda galibi ba mu suka yin irin haka nan ba ko Allah ya sawa ba ladabi na uku annafaqatul halal wato siyarwa ta halal ma'ana aikin hajjinka da za ka je ka yi kudin da za ka biya aikin hajjin nan kudin da za ka yi zirga-zirga da sauran lalurorin da za ka yi da komai na wanda ya shahi aikin hajji mai zan kayi shi ne daga dukiyarka ta halatta kada ka sa abin da yake haramun ne a cikin ayyukan da za ka yi na aikin hajjin nan ladabi na hudu al-ikhlasu fil hajji wato alkake niyya a cikin aikin hajjin nan mutum ya zama ya yi aikin hajjin nan saboda wa saboda Allah iske idanar tun wurin tattalin da za ka yi ka yi shi don Allah wata jihizan shirin da za ka yi ka yi shi don Allah wa'ada an haka na wajen bayar da aikin hajjin nan a aikace ka yi shi saboda Allah duk da jiya cikin maganganun da malaye ya ambata mana cewa akwai masu yin aikin hajji na a ce musu alhaji ko ko a ce hajiya to ai kafin ka sai kai aikin hajjin ne kake alhaji jama'a an gane kafin ka je kai aikin hajjin lokacin kake alhaji amma da ka aikin hajji ka kare ka dawo kai ba alhaji ba abin da ake ne da alhaji shine ne maniyaci wanda yake da niyyar zuwa aikin hajji shi ne alhaji amma da ka ce ka yi aikin hajji ka gama ba a ce mala kun taɓa jin an ce ma manzo Allah alhaji Muhammadu halabe bai aikin hajji ba sai da na abubakar ya aikin hajji ko bai ba kuna ji ana ce mai alhaji abubakar ana ce alhaji umar ko alhaji usman ko alhaji ali duk sun yi aikin hajji amma lokacin da suke cikin harama zuwa aikin hajjin ana kiran su alhaji jama'a an gane ko don haka in ga mutum ya yi aikin hajji na a ce mai alhaji bai sani na ba watakila rashin sani ne in kuma ya sani to abin ya zama da yake na allah ya kiyaye ladabi na biyar ikhtiyarun rafiq salih ka zaɓi aboki wanda za ku yi aikin hajji wanda an mutumin kirki na gari ka zaɓi mutumin kirki na gari ya zan abokinka musamman ma mata galibi in ba kiyamiya ba sai wasu su ɗauke miki hankali wanda su ba da lura hajjin ta sha musu kai ba yawon buɗe idanu da masu ka ta yi ko ai ta yawa ta yawa can sayayya da sauran wasu abu sai zan alkhairan da ya kamata a ce kin samu ba ki same su ba saboda haka yana da kyau ladabi ne daga cikin ladubba aikin hajji ta yi abokantaka da mutumin kirki lokacin da kun ka taimura aikin hajji na sai ki wace ce mai kirki cikin mutanen da nake tare da su sai ce abuta da ita ya zan ko da yace ne kuna tare Allah ya gane da mu ladabi na shidda kitabatul wasiyyati shine mutum ya rubuta wasiyya kai wasiya kamin ka tafi aikin hajjin nan domin tafiya ce wadda baka da tabbacin kana dawowa ko ba ka sani ba ko ka dawo ko kuma can Allah zai karbi ka Allah ɗaya sai da za a yi saboda haka sai kai wasiya ladabi na bakwai shine ta'allumu fiqhil hajji koyan sanin ilimin yadda ake aikin hajji ka koyi yadda ake yi ne na daga cikin abin da ke bani mamaki sai haga sai lokacin zuwa yake hajji ya yi mutane sai su ta damun malamai malam da Allah yana sa towa dan hada mai sai ga mutum ya to da littafi ne da biro ne da biro ko malam ina ce muqama ibrahim wani zan cewa malam wata addu'a ta aka yi wuri kaza shi ba tattala yake yi ya san yaya zai ya ba da aikin hajjin yadda ya kamata ba a abin da yake so ya san ina na aka addu'a a amsa don shi da ma damuwa ta za ta za ta kai shi don ya roƙa ta biya don ba ka yi aiki mai kyawo ba ya zama ta Allah bai karɓi aikin kama. ina magana ya addu'a gare ka saboda haka yadda sallah take wajibi gare ka ka nemi iliminta haka nan wajibi ne ka nemi ilimin aikin hajji kafin aikin ya cimma jama'a an fahimci wannan ko Allah ya ganar da mu a insha Allah yanzu za mu shiga ciki na farko shi ne alaisu idadu lil hajji. yin tattali domin aikin hajji bi tawbatin sadiqa da tuba ta gaskiya malaiki a tawbatu dariqul falah tuba ita ce hanya ta samun rabo mutum ya tuba daga ayyukan da yake yi waɗanda ba masu kyau ba to alama ta gwada yana da min rabo rashin tuban nan to yana nuna baka da rabo jama'a an fahimta ko shi yasa mai ahagar yake cewa wa yatuba ila Allah subhanahu ta'ala qabla an yaskhaba alayhi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kafin Allah ya yi fushi da shi don haka in baka tuba hushin Allah zai maye ta to in ka shiga cikin hushin Allah Allah ba zai karbi aikinka ba amma in ya zamanta ka tuba Allah ya yafe maka shi kenan dama ba kana Allah ghafuran rahima rashin yin tuban nan sai ya ma wahala sannan idan za ka tuba ba wai ce haka to yanzu dai kan daga wanga ba a koma ba a haddaki kaka yi kun fahimta abin da ni ba ka ce to wanga shi an na karshe da na gama wanga shi kina tabbacin kina gama wanga in kin mutu kike hawa shi ya ce wa ya yatrukul ma'asiyata fi ha ya bar sabon Allah cikin lokaci kana cikin ka gane abin ba daidai ne sai ka yi sai ka bari ba sai an yi suwa ba an gane ko in kana bisan biya in ya zai yana cikin cuɗanya da ni da sabon ya gane ba daidai bane sai ya bari kai ya ce to muna nan dai sai Allah ya ci da ce mu mala ya ce faɗa haka na yana daga cikin alamomi na ne rashin arziki kenan babu nasara babu rabo akwai alamun tabewa Allah ya kare mu da haka ce malam ya yi gaskiya da yake a da riƙul falah tuba ita ce hanya ta samun min rabo a wurin Allah ta ala Allah madaukakin sarki ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku mu'minai la'allakum tuflihuna domin in kun tuba zuwa ga Allah za ku samu babban rabo wannan la'alla malamai suna cewa in magana Allah ce ce la'alla to litta haƙiƙi ne tabbas haka abin yake amma inda wani na ya faɗa sai a ce litta ko ƙabla ake yi to tun da Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah ya ku muminai gaba ɗayanku la'allakum tuflihuna to tabbas lalle in kun tuba za ku samu ne za ku samu rabu Allah ka samu na da rabu Allah ka ba mu ikon tuba wani abin farin ciki kun san babu yadda za a yi mutum ya iya tsalkace kansa daga sabawa Allah saboda kai dan adam ne duk muna kuskure muna ba daidai ba to amma abin da yake nuna kirkin ka shine tubarka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum khabaun wa khairul khata'in at-tawwabun dukkaninku masu kuskure ne ba wanda baya kuskure kowa shi ne yana yari bata har da malam fa dan shi a ba da malam ba har da malam kowa shi dan yana yari bace shi Allah ya kare mu daga gare shi manzala ce amma mafi alkhairin masu kuskure su ne yin sun gane kuskure su sai su yi sai su tuba amma idan kana yin abin da ba daidai ba kuma ka gane ba daidai ba ne sannan ka doge kai tai dan ɗaya wata bukata ta ka alama ta gwada baka da ni baka da rabo a wurin Allah Allah ya kare A taibu min az-zambi kamar la zamba lahu mai sabawa Allah ya tuba ya roki Allah ya hime kuma tuba ta gaskiya ba irin tuban matan cikin gari ba kun san tuban matan cikin gari wai zunubi na za a yi sai a ci Allah na tuba na koma na tuba in ba tun ma kama a yi saban wai an tuba amma ba fasa za a yi ba ko ba haka aka ce ba wai Allah na tuba na koma tuba eh magana ga da zan faɗi kun ga ga tuba ba taubatar nasuha ba ce to ba irin wanda ake so kai ba abin da ake so in ka tuba shi kenan ka bar wannan abu sadda duk ka tuna da ma ka yi sai ka ji bakin ciki shine annadamu alama fata jama'a an gane ku rawa muslimun imam muslim ya rawaita hadisi an ibn umar daga dan umar radiyallahu anhuma Allah ya da abdullahi dan umar da umar qala abdullahi dan umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane tubu ila ku tuba zuwa ga Allah kaka ce to mini mini na tuba a'a ba sai ka yi laifi ba kai abba ga na ta kai laifi ba kama bari ne ko ana bari ba bari saboda haka kisa manzo Allah ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah yace fa inni atubu ila Allah fa inni atubu fil yawm yace lalle ni da kuke gani na ina tuba a cikin kowane yini ilaihi zuwa ga Allah ya tamarratin sau ɗari manzo Allah da kai ne yace yana tuba zuwa ga Allah a cikin yini sau nawa sau ɗari shi da Allah ya ce liya gafira laka Allahu ma ta taqaddama min zan bita wa ma akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya faɗa mai cewa ya yahe mai in ma ya yi din ya yahe mai da abin da ya gabata da wanda zai yi daga baju an yahe mai kai wasu ya yahe ma to shi da an ka yahe ma ma ya ce yana tuba zuwa ga Allah sau ɗari da yini to kai guda nawa ya kamata kai kenan kun ga ba adadi saboda haka mai kokari mu zama masu tuba ga Allah ko da yaushe ka dinga yi astaghfirullah wa atubu ilayhi ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi kai kai istighfari da tuba zuwa ga Allah da kuke gani yana da muhimmanci Allah ya yabi mutanen da suke istighfari gare shi da da asuba yana cewa wal mustaghfirina bil ashar da wanda suke tashi da asuba suna yin istighfari Allah yana son wa'annan bayin kuma yana karɓa tuba sai yana yafe musu saboda haka mai kokari mu zan kan istighfari na daga cikin ladubban aikin hajji mutum ya tuban mu Allah ya nemi gafararsa kamin ya ta yi wurin aikin hajjin nan don can wurin aikin hajjin in Allah ya taimake ka kayi hajji mabruri to shi ke nan an yahi ma duk zunubanka sai ka dawo da kai da jaririn da an ka aihuwa yau matsayin ku guda yadda bai da zunubi ba ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hajjun mabrurun laysa lahu jaza'un illa aljanna fi hajji karɓaɓɓe ya da sakamako face ne aljanna shi yasa ake so mutum ya tuba wa Allah Allah ya ba mu iko ladabi na biyu daga cikin ladubban aikin hajji da umra raddul mazalimi shine mutum ya mayar da duk abin da ya san yayi na zalunci duk wanda ka san ka zalunta ka nemi ya yafe maka wannan zaluncin da kai ka yi mai in Allah ya taimake ka ya yafe ma ka tafi wurin Allah ba ka da haƙƙin kowa da Allah ya yafe ma na ka haƙƙi shi kenan sai aljanna ko to amma Allah zai yafe ma haƙƙin wani jama'a an fahimci wannan fi haini a cikin Bukhari da Muslim an samu hadisi an Abdullahi ibn Umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya da aiki abdullahi dan umar da umar anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala manzo Allah ya ce az-zulmu zalunci zulumatun yawmal qiyamati duhu ne ga wanda yi shi ranar alkiyama zalunci duhu ne ranar alkiyama me yasa zalunci zai zama duhu gare ka ranar alkiyama saboda zai sha makance ka daga aljanna kwana biyu da suka gabata ko satin da ya gabata nan makaranta mun yi karatu a kan matsalar ka ta wurin Allah da haƙƙin wani ko kayan ayyuka na ibada sai zama ta nan na mutane su hana ibada ka tasiri domin za a kwace ladarka a biya su in ba gama zai ba a ɗobo zunubansu a baka kun ga wannan zalunci ya yi masu umci ya zama shi'umi gare ka Allah ya kare mu to kenan a ce zalunci duhu ne kamar yadda mazo Allah ya ambata Allah ya kare mu daga zalunci rawa muslim fi sahihi imam muslim ya rawaita hadisi a cikin littafin sa sahihu muslim ana abi zarin daga abu zarr radiyallahu anhu Allah ji da Abu Dharr al-Ghifari anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah Abu Dharr shi kuma ya samu wannan hadisi shi kuma manzon Allah ya samu wannan hadisin shi ma rawa an anillah azza wa jalla a cikin abin da manzon Allah ya ruwaito daga wurin Allah madaukakin sarki kenan wannan hadisi ne wani iri al hadisul qudusi ko hadisi ne hadisul qudusi annahu qala Allah madaukakin sarki ya ce ya ibadi ya ku bayina kun gana Allah yana magana da bayi gaba dai ba ta an kai yayi halazina amanu ba bayi dan haka in kai bawa Allah ne da kai ciki ya ibadi ya ku bayina Allah ce inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci ga kaina saboda haka Allah ba azzalimi na ba inna Allah la yazlimu inna Allah la yazlimu an-nasa walakin shay'akum walakin an-nasa anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane da komi sai dai mutane su suke zaluntar kawunan su saboda haka Allah ya haramta zalunci ne da kai ne waja'altuhu sannan na sanya shi zaluncin nan muharraman haramun ne tsakaninku ku bayi don haka falata zalamu kada ku yi zalunci kada ku bayi ku yi zalunci shakwai magana Allah ya tawaga in an ce zalunci fana in ka zage wani ka zalunta yawa ka zalunce shi mana in ka yi ma wani ƙazafi ka zalunce shi in ka ci dukiya ta yi ka zalunce shi in ka ci mutunci ne ka zalunce shi saboda haka zalunci kala-kala ne kuma duk inda Allah ya magana a zalumai in dai kana nau'i guda daga cikin nau'in zalunci nan to da kai hau ciki saboda haka ya jama'a mu nisan su zalunci kuma ina ba mu shawara daga nan daga nan kamin ki daga ki kudurta da zuciya ki cewa daga yau ba za ki sake zalunta kowa ba sannan duk wanda kin san ke zalunta in kina da iko yayi kokari ne ne ya ki in ki bari ki ce lahira da haƙƙin wani akwai matsala don haka mu kiyaye zalunci Allah ce kada ku yi zalunci wannan shine muhallu shahid a cikin wannan hadisi abinda muke guda Allah ya hana zalunci shi bai yi kuma ya ce ka a yi ya ibadi Allah ya ce ya ku bayi na kullukun zallun dukkanin kubatattu ne babu wanda yake kan shirya illa man hadaitu sai wanda na yi na shirya da shi saboda sai da kake ganin cewa ka shirya kakka ɗauka ka na Allah ne ya taimake ka in basira ta akwai wanda sun hika kai hin basira wallahi amma suna da Allah bai sanya basira ta sa cikin addini ba sai dora musu ita wani wuri da kai da Allah sanya basira ka akan addini ka gano ka shirya sai ka gode wa Allah shirya a hannun Allah take ba a hannun mai yargadi ba mai wa'azi ba ke ce shirya da mutane ba waye yake shirya da su Allah akwai mutane da dama yanzu misali muna alhamdulillah Allah ya taimake mu gashi muna zuwa makaranta har muna karatu go ko dai muna dan raƙewa muna dai dawowa ka hanya ko ba raƙin ɗaya na maka tayi ba an fahimce ni ko to akwai mutane irin mu da yawa waɗanda suna son su makaranta amma Allah ya rike sai ya hana mu ba wai yaggo an ka sa an ka daure su ba ba rike su an kai ba haka kawai Allah ya kawai ya hana su zuwa makaranta amma inda za a ce yau ga wani gagarumin biki da za a yi ba a tsere musu da su za a yi ne Allah ka ba mu iko aikata alheri a cikin rayuwarmu saboda haka shirya ta Allah ce dukkanin kubatattu ne sai wanda na shirya Allah mun gode maka saboda ta fasaha duni ku nemi shirya ta duk wanda zai nemi nemi shiriya ya nemi shiriya a wurin wa Allah in kun nemi shiriya a wurina a hadikum sai in shiryar da ku yaya ake neman shiriya a wurin Allah shi ne tabi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce ka yi ka yi wanda ya ce ka bari ka bari lafi Allahu rasu shi ne shiriya don haka wanda ya nemi shirya ba karantar karantarwa maza Allah ba to kada Allah ya shirya sai kun san kwanaki ma na taba da wannan yana daga cikin abin da gaban mamaki yanzu misali a ce ire-iren ku wanda ga zuwa makaranta a karanta mai ƙur'ani a karanta mai hadisi ya ji maganganun malamai wai duk bai fahimta ba bai shirya ba wai sai ya kalli fim ɗin hausa wai suna gana abu mai amfani suna samun shari'a ka jama'a duk zuwan da suka yi makaranta hada duk ya ke karanta a hadisi ke karanta duk ba su samu shari'ar ba sai wurin kallon nan na za a samun an ya yana yi wa ko kuma wurin karanta-karantar littattafan banza a sadirul ta tatsuniyoyi wai can za a samun shirya to ba ku nemi shirya wurin da aka samun ta ba wanda ga san samun shirya ya neme ta a wurin Allah Allah ka shirya da ya ibadi Allah Ta ya ce ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkanin ku mai wata ne babu wanda da zai tawo duniya ya taho da ko gutsore guda na tawo babu wanda ya tawo da ko dala haka ka tawo sakkakinka ko ba haka bane nan ne cikin arzikin Allah Allah yake baka da haka dukkanin kuma yin wata ne illa man ad'amtuhu sai wanda na ciyar da shi in ka ga Allah ya hore ma abincinka ta hanyar halar wallahi ka gode ma Allah wannan yana cikin maganganun da muke yawan yi da malam ni na daga cikin abin da yake tayar min da hankali a zamanin yau hanya abincinmu wallahi duk wanda Allah ya ba arziki hanya abinci ne ta zama ta halatta wallahi wa Allah godiya jan kaɗan ne cikin mutane masu cin halatta kuma inda matsalar take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu jasadin nabata min as-suhuti fannaru aulabi duk wata tsokar jikinka wadda ta ƙaba ta ƙara girma ta yi kyau saboda ɗai ka ci haram to karkararta sai ne sai wuta sai wuta yasa matan sahabbai idan mazajensu za su hita za su biyo su haggarka suna su ne musu addu'a sannan suna yi musu wa'azi cewa wane in ka ce ka nemo muna abin da a halar kada ka nemo muna abin da a halar za mu iya hankuri da juriya da yunwa amma ba za mu iya hankulin zama cikin nama ba to da Allah ba ku buwai mai mata na gani haka nan sai ku da kun haga ne akwai matan da wallahi babu ruwanta da halar da haram da ku duk abin da lauje ya jawo haƙina na shi dai kawo masa ita ne a dahawa ce mai daɗi babu ruwanta in an ce lahirar can duwa da za a yi a yi ba dai ta ci ta ƙoshi ba kuma na daga cikin abin da yake ba da mamaki sai haga wasu ha ba ku nake magana ba wasu sai haga mace ta san lalle hanya abincin mai gidanta haramun ne ta sani ba sai an haɗa mata ba duk ta sani da haram na suke ci shi suke sha tufafin jikinsu ta san haramun ne ‘ya'yanta da abin da a haram ake renonsu hankalinta bai tashi ba ta taɓa damuwa ba ta taɓa jin ciwo amma sai ka tara lugin nan bai damu da ibada ba watakila sallar jami'i ma bai zuwa watakila babu ruwa nai da Allah hanya Allah ta yi nan shi yayin nan amma dai tun da ana samu abin da ake so ba ka taɓa jin bakinta ba ka taɓa jin takoka amma don radda aka ce to an fara samun matsala yanzu haramun da nan ba a samunta ya gano an yi ɓanna yanzu ya dawa ce sai halal don haka sai zamanta irin abincin da aka samu gada yanzu ba a samu ne da ƙi a samu suka ta fara complain ita ba ta iya hawa da wagga wahala ba ta iyawa ta yadda da a zauna cikin haram ɗin ko da ba a bauta ba Allah amma ba ta yadda da a zauna cikin bauta Allah da wahala ba Allah ba da ikon gyarawa saboda haka duk wadda Allah ya taimaka mijin ta hanyar abinci za hanyar halatta ta wa Allah godiya Allah mun gode maka ku nemi ciyarwa ta fastad amoni ku nemi ciyarwa ta wa za'imukum sai in ciyar da ku da haka kullum kai ta roƙo Allah Allah ya taimake ka hanya abincinka ta zama hanya halal ya ibadi ya ku bayina kullukum ari dukkanin ku huntaye ne marasa tufafi ba mai tuwafi a cikin ku babu wanda ya zo ko da kamfai duniya ko akwai wanda ya zo da shi kowa haka na ya tsawo duk abin da ka gani ga jikinka nan ka same shi ya zuci Allah Allah ne ya baka da za ka taho ba ka taho da shi ba illa man ka sautu Allah ce sai wanda na suturtar shi ne kawai mai sutura Allah ka suturtar da mu fasta ka su ni ku nemi suturtarwa ta a sukun sai in suturtar da ku shi ma nan abin da ya shafi sutura mun iya ƙoƙarin mu sutura mu ta zamo halacci matsalar ta inda take ya jama'a in ka ɗinka abin da yake haramun kasa ba dama ka fai ibada da shi saboda ko ka yi ibada da shi Allah ba zai karba ba karkashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba saboda karka yadda tufafin jikinka ya zama na hanya haramun yi kokari tuwayen da kake bauta wa Allah su su dukiyarka da ka samu ta hanyar halak da ita kai wannan tufafin Allah ya gane da mu ya ibadi ya ku bayina innakum tukhbi'una bil-laili wan-nahar lalle ku kuna kurakurai kuna saɓawa Allah dare da rana Allah ɗaya sa abin da aka yi in ka ji yanzu irin fitintinu da bala'in da ake aikatawa sai ha na cewa don matsalolin da muka shiga muna ga jawo mu yanzu bari maɗoki matsala guda zina yadda zina ta zama ruwan dare kai hatta kai ma ba a maƙyaman masu yin ta ba ni mantawa ya jama'a tuta a abin nan 1995 mun je gasuwa wurin kantin na ya agaji lokacin ina sa tuwahin agaji mun je wurin kantin na ƙasa na ya agaji a garin gasuwa sai wasu mutane suka zo suna neman mutanen argungu ashe akwai mutanen argungu da yawa can suna da yawa mutanen argungu mutanen gulma mutanen ambursa eh, mutanen tsallake nan su sauwa da sauransu suna da yawa ko ta so ga lokacin nan mu kuɗi na ya argungu mutum biyu daga cikinsu duk manyan mutane na don nan masu mukami na na jiha ni ɗai at ba kowa ba cikinsu da haka ya an taho su ba a ganin su ni ɗaya a ce ga haɗa argungu na wanga ijan nan sai aka tafi da ni wurin wani gida wani dattijo ya ta tambaya ta kasan wane ce mai ban san shi ba wane ce ban san shi ba duk wanda an ka tambayi ban san zumba ta tuɗe na suka ta tambaya ta ni ban san su ba to sai Allah ya kaddara ya ambaci wata tsohuwa wadda ita na santa mutum guda sai na ce mai lalle na santa wance wuri kaza nan cikin argungu ke inda zan faɗa muku ita da yanzu kun tsoron santa na ce mai lalle na santa sai ce to in ka ce mata wanan wane yana gaishe ta bambantawa har yanzu yana jin sautin maganar nan ta ce ya ce min audun wane ka ce yana gaishe ta da konar dawo na ce na isko ta ce mata keji keji keji ga abin da ya faru kuma ga abin da wane ce wallahi ta kama hawaye sai ta bani wani labari na taba hada malamma mala labarin nan ta ce min ba shi ba kaka ne shi wanga daga hada min labarin wanga da ce in ce mata auda wani ta ce kaka ne wani abu na ya faru ya yi nan a rugungu shi an muhalin da ya bar gari ya koma can kun san da da garin argungu darnina babu zina darnina abin da ya yi wasu sun gan ya dawo da yamma daga daji da kalme naira ta yi ya zo zai wuce ya shiga cikin gidansa sai iska matar ɗan uwa ne tana wanka sai tsaya bakin da jini yana kallonta wannan shi ne abin da ya yi sai wasu sun haga nai da nan da ya jiwa ita an ka bai dawo ba saboda abin kunya ya cin mai wallahi wannan tsofa ita suke ba da labari ya jama'a ina ganin wanga mutumin inda zai dawo yanzu in yadda abinda aka yi ya yi mamaki to Allah ya kare mu Allah ya kare mu ya kare mu da zuri'o'in mu abin ya lalace da matan auren da waɗanda ba su da auren biyu ake yi da maza masu auren da wanda ba su da auren sai wanda Allah ya kare Allah ya kare mu saboda ka wallahi mu ji tsoron Allah irin bala'in da ake shukawa cikin dare yanzu akwai wasu ungunni a nan cikin harin wayanda in dare ya yi in ka hito kana yawo ga hanya haka za ka tsora ganin mutane da kasan kwaɗi da laƙe ga jina wai bai da wuri na haka ka je to ko da kaɗan waɗi Allah ya sauka saboda haka ya jama'a mai kokari mai ne mu gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa to Allah ya ce kuna kuna saba min dare da rana kuma saban ga da kuke yi babu wanda ga iya gafarta muku na aga firin zunuba ni nake gafarta zunubai da haka fastaghfiru shiruni ku nemi gafara ta shi Allah shi ne ke ya gafarta maka abinda Allah bai so ka ce ka tuba yau gobe ka koma jibi ka ce ka tuba ga ta ka sake ni komawa Allah baya son haka ne amma in ka tuba da niyya guda kan roƙi Allah sai Allah ya yafe maka kuma ku sani ita bala'in zina manzala na ta manzana zuniya bibiwa kun gane abin da ake ne sai fa an rama sai an rama duk bala'in kare ya tuna ka kai ta faɗa da yanka kasu ce ko ina kasu yi kaza kasu yi kaza ba dai ka da ɗayan wasu ba eh Allah dai A ai an gama Allah ya ba mu iko mu gyara halayen mu saboda haka mu nemi gafara Allah abinda a siffan mutanen kirki su ne allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun siffan mutanen kirki su ne wayanda idan sun saba wa Allah suka yi wa Allah ba daidai ba suka zalunci kawunansu to suna tunawa da cewa kai abin gawa Allah ya hana sai su bari kuma sai su nemi gafarar Allah ba za su doge a kan sabon Allah ba ba suna da masane cewa abin ga sabon Allah ne don in kai haka na kashi da cikin mai fasikai dama fasiki shine mai saba ma Allah da ni da gangana ya san abin na haramu ne kuma ya yi, Allah shi gafarta muna fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum sai in gafarta muku ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu darri lalle ku sani ya ku bayina ba ku iya kai matuƙa ga fita mini fata zurruni balantana ku fita kar ka ɗauka wai in kayi sallah wai taimakon Allah ka yi ko ka ɗauka cewa in ka bar zina wai ka taimaka ma Allah a'a ba taimako Allah kai ba ba ku iya cutar da Allah da kori. kan kuna kuke cutawa kamar yadda muka faɗa da zu Allah baya zalunta mutane face dai mutane su suke zalunta ne kawunansu walan tablugu naf'i haka nan ba ku iya kai matuƙa ga amfanar da ni fatan fa'uni balantana ku amfani ni kar ka ɗauka don kayi wa Allah ka saba wa Allah cuta ce ka yi ko don kayi wa Allah biyayya ka amfana da shi a'a ba haka bai yake ba in ka saba wa Allah kanka ka cuta in kayi wa Allah biyayya kanka ka taimaka ma kanka ka amfana domin ni sakamakon gawa zai dawowa gare ka ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da a ce tun daga na farkonku waye na farkon annabi adam alaihi salatu wassalam to ali sawo tun daga gare shi wa akhirakum da na ƙarshen ku wanda ba mu san kowaye ba jaririn da za a haifa na ƙarshe a cikin mutane in sakut da mutanenku gaba ɗaya wa jinnakum da aljannunku ma duka inda za a tattara ku a haɗa ku ku duka wuri guda kanu ala atika qalbi rajulin wahidin eh kanu ko ala atika qalbi rajulin wahirin. minkum zuciyar ku duk ku duka ta koma kamar zuciyar mutum guda cikin ku wanda shi yake kowa tsoron Allah a ce duk ku duka masu tsoron Allah ne gaba ɗayan babu mai sabo ko guda to inda ma za a ce haka ɗin ta faru zai yi yana yiwa bai yiwa ko to ko da haka ɗin ta faru ma za da zalika fi mulki shaya wannan bai kara ni da komai a cikin mulki na Ka ku ɗauka don kun zan mutanen kirki wai kun taimaki Allah ko kun ko ga zamai a ba haka nan na ba ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da dai na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannun ku kanu ala afjar qalbi rajulin wahidi za su kasance su duka kamar zuciyar mutum guda wanda yake kowa bucewa ido cikin ku wanda yake kowa rashin kirki a ce duk ku duka kun zama ɗaya da duk marasa kirki ne ma na ƙasa zalika min mulki sai an, wannan bai rage Allah da komi ko yana rage Allah warragu ku saboda haka ya jama'a mu sani dan mun yi fito na fito da dokokin Allah ba mu cuci kowa ba kawo mu mun ka cuta dan mun yi wa Allah biyayya kada mu ɗauka cewa wai mun amfana da shi kawo mu mun ka amfana Allah yana da yana da yana da yana da halittu da dama wanda za su bauta masa ba sai ya adam ba ba ni mantawa lokacin muna jami'a akwai wata mata ana ce mata mrs white kila wanda sun kai jami'a cikin sun santa dokta ta dan fodiyo wata rana tana karantar da philosophy wata rana tana tana mana lecture sai ta ce cewa tana son ta kamar ta yi mukarana tsakanin Allah da philosophy da nature ta nuna mana cewa babu Allah gaba ɗaya nature ɗaya akwai haka take so ta nuna sai ta ce ai akwai wani abu da mutanen arewa suke yi ita ba bayan arewa ta ba in ya murata ta ce akwai wani abu da mutanen arewa suke yi duk abin da ya faru sai a ce a bar ma Allah sai haga mutum ya bige wani da mota ya mutu sai a ce a bar ma Allah wani ya ɗauki ita ya bige wani a ce a bar ma'alla Allah ce wannan mutanen kudu ba su yi haka nan me yasa ake cewa a bar ma Allah sai muka ce saboda Allah yana hukunci ko bai yi to sai ta ce shi philosophy depends on human reasoning shi ma philosophy ya dogara ga me ga tunanin ɗan adam in dai ɗan adam yana tunani in ɗan adam na tunani to philosophy zai wani existing ya ke da hausa da Allah kuma abuwa in dai haɗa adam na zauna ya tunani to kullum filosofi na ne na ci gaba bai karewa kamar yadda in dai ana bar ma Allah shi ko Allah bai barin ne ko yana barin hukunci to tun da Allah bai barin hukunci in dai ana bar mai shi ko filosofi bai barin karewa in dai ana tunani to kenan yadda filosofi bai Allah bai karewa shi ma filosofi bai ne to kenan wa Allah kun gane abin take ni to kenan in ma ka ɗauka cewa Allah yana jojin yana nan to filosofi shi ba yana nan yadda Allah bai karewa filosofi bai karewa don haka in ma haka nake na Allah nawa na kun gane abin cikin sun ta nuna wallahi ɗari takwas cikin fol yadda ka san wanda ruwa sun kaci kowa ya gaza magana kuma ta yi tsayin ta nan ta yi ta surutu na yi ta juyayi na yi ta tunani na yi ta tunani duk in kamo ga aya lalago sai in ga ita ita bata mako ta ba to sai Allah ya taimake ni sai in daga hannuna kace ne ce malama ke ke philosophy ya dogara ga humanism ta ce a wulalle haka nan nan na ce shi ko jojin din da Allah yake yi a naki tunani ya dogara da gani bar ma Allah da ake yi 'yan adam suna bar ma Allah da haka inda ya adam na bar ma Allah bai barin jirgin ko ta ce awo ai ba tunaninta ba haka mutane sun ka ɗauka cewa inda ana bar ma Allah Allah yana jirgin? na ce to sai mutane sun bar ma Allah na zai jirgin ko ta ce eh. na ce shi ko filosofi sai mutane sun yi tunani na zai yi ko ta ce awo sai na ce to radda babu mutane masu tunani wa ina filosofi sai ta yi shiru <laughs> wallahi haka dai Allah ya mawa na ilhami suna ce mata radda babu mutane hosiko philosophy wa zai tunani ta ce a ah, ai in the answers of human being shi kenan babu magana philosophy sai na ce mata to shi jojin na Allah da ya defendin ga ga mutane ba ko mutane sun kare duka gaba ɗaya kan babu kowa Allah na da wasu bayi wanda suna nan suna aiki kuma hina jojin su Na haka Allah bai zama daidai da philosophy wallahi fulɗin din nan mai kabbara ya yi mai taɗi ya yi mai ni ana ta yi ta yi shiru sai ta ce da fatin da nake sai na faɗa mata su ce ai dama mu kotan arabis dama mu kullum tunaninmu mun dogara ga addini ne ne ta dai ta wasu ta surutai kun ban samun da shari ita so take ta nuna mana babu Allah kai tarho ne yake kenan duk abin hake so kace ta yi Allah ya kare mu daga irin wannan tunanin saboda haka ya jama'a wallahi ko mun wa Allah ba mu cutai ba ko mun tsaya mun bauta ta wa Allah ba kuma amfanar da shi mun kai ba kan muna muke amfanarwa don haka mai kokari mu zai Allah awwala law anna awwalakum da dai na farkon ku. wa akhirakum da na ƙarshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannun ku qamu fi sa'idin wahidin za su zo su taru a wani bagire wuri guda a samu wani farfaje fili duk mutanen farko tun daga annabi adam har zuwa na ƙarshe duk su zo su taru wurin nan tun daga abul jinni har aljanna za a sa na ƙarshe tun daga shaidan duk su taru wurin nan fasa'aluni su duka kowa ya roƙe ni fa zaitu kulla insanin mas'alatahu in ba kowane mutum abin da yake bukata ma na kasa zalika min ma indi wannan ba zai rage komi daga abin da an na ba inda ake jin mutane kowa zai roƙi Allah abin da yake so Allah ya ba kowa abin da yake so ba zai ƙara abin da a Allah ba saboda ma indakum yanfadu wa ma inda Allah ba abin da a Allah bai ƙare ba yace illa illa kama yanqusul mikyatu idza udkhila al-bahara sai kamar yadda idan ka soka allura cikin mala ka hisse ta yadda za ta rage ma mala yawa to haka na in kun roki Allah ya ba ku za ku rage dukiya kai kun gane abin da yake in dai in ki kada allura nan cikin kogin gana mala aka ce ko matan fada in ki kada allura ciki ki hisse ta bulbi dan dai na ragewa ko yana ragewa to in eh, yana ragewa ya Allah ya biya mu kowa bukata sai dukiya ce tana ragewa in ko bai ragewa to ba ku ya rage Allah da kogi ya jama'a an gane ko Allah ka ba mu abin da aurenka Allah kada ka haramta mana alherin da aurenka da sharrin da muke aikatawa Allah ka yafe mu a ah, har yanzu Allah subhanahu wataala ke cewa ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum ku sani lalle wa'annan ayyuka naku da kuke aikatawa wani ya min biyayya wani ya saba mini wani da garin Allah ya waye banda hanyar da zai samu yarda Allah babu inda yake bi shine fili shine yin sadaka yayi azumi ya sada zumunta ta yi mijinta biyayya ta kula da gidanta ta kula da 'ya'yanta ayyuka aiki alheri sun da nan tana yi wani ciko da ya waye gari cikin sabon Allah zai kwana ciki zai tashi ciki ya kayi ya zagi wancan ya ɓaci wancan ya zalunci wannan ya ɗauke na wannan to duk aikan gana ku da kuke aikatawa Allah ce uhusiha lakum ina ƙididdige muku in kiyaye muku ita kowa na da account ɗin shi wanda ake rubuta mai ne ayyuka ne da yake aikatawa ba haka Allah ke ja muna cikin sautul mujadala ba yake cewa <laughs> shahin nan na harko ayoyin ƙarshe ina lanar musamman ta eh Allah ta'ala ke cewa eh, ayyukan ku da kuke aikatawa ku kun manta lahu wa su ko malama hajjaru Allah ya tsara malayawa albarka an gane ku Allah ta'ala ya ce lahu. Allah ya kiyaye ayyukan wannan suhu amma ku da kun kai kun mamanta ka mamance da kai wannan tabargazar sai ranar aljama an gwada ma sai sai shuru oh, oh. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها wai wanga wani yadda littafi na naka abin da ka yi ne da ɗan ƙarami da babba da wanda ka fi cikin ɗaki ki da wanda ka hito ga hili duk ɗaki duk suna na cikin ayin rakodin kusan saboda wata ayin ta ɗan adam yana daga cikin abin da ya sani ke tunanin anya imanin mai akwai gaskiya ciki ne wasu haga mutum ya laɓe yana dubin nan ya duba can wai babu kowa ta he yi da an tare da kowa ko da kowa ko ko mutum ya shige cikin ɗaki ya aikata ganin yake ya tsira ka tsira zuwa ina ɗakin nan da kake ciki shi ma shaida na sai ya ba da shaida a kanka don haka wallahi Allah ya gama da mu babu inda za ka naka ɓoye ne shi ne Allah ya ce ku sani ayyukan ku yi halakun ina kiyaye muku ita tana nan aje sun ma'uwafikun iyaha sannan in cika muku da ni sakamakonta ranar alkiyama in kun taho kowa zan ba aiki ne faman waje da khairan wanda ya ga alheri cikin ayyuka ne fali ahmadullah ya gode mawa Allah na taimake ka ba kokarin ka ba waman waje da gaira zalika wanda ko da an ka shi littafi ne duba sai isko wani mai alheri Allah ya kare ni fala ya lumanna illa nafsahu kai ya zargi kowa kaiwa don kai kai kwanka kuma kai ga guga ta yi da haka wallahi ci tunanin cewa wani a ah, da ni ɗayan malam nake da yawa wallahi ko malar ya kwaice ya gogai bala ke ah to ga ga ƴaƴan annabawa ma da matansu mata annabi nuhu alaihi salam da mata annabi lut alaihi salam Allah ya ba mu labarin su ina an kai da su matan malam ta kai da su ne don haka wallahi matan malam in kina kama kan kiki kama in ba ki to jama'a an fahimta idan ka cewa a to ni ai dan malam nake ina da annabi nuhu Eh? shi da sai da ta ce annabi nu hakko cewa Allah wa qala yake cewa menene rabbi wa nada nuhu rabbahu ko inna ibni min ahli hakko ce kai yana wa Allah ko cewa ya Allah dan ga nauna dana na fa amma saboda bai aikin gwarai Allah ya kore ya ce innahu laysa min ahlika ya Mazu Allah ya da sai da fatima ai ta kai mai koke cewa a taimake ta da bawa ya kama mata mai aiki gidanta saboda ayyukan ga sun yi mata yawa ga ha hannunta ya dan fara lalata menene kike yi manzo Allah ta mutace tana ne ka yake ta guda muwa da kika yi ta kuɗo kai magurji tana gogawa tana gwada mai irin wanda ake nikan nan nada kaga yadda nake yi sai manzo Allah ya dahe magurjin ya kama zuza tare da ita ta hannun da sai manzo Allah ya dauke nayi sai magurjin ya kama zuza da kai nayi shi ne sai manzo Allah ya ce mata salimi to wallahi ki kubatar da kanki ki kubatar da kanki fa inni la uguni anki min Allah sai ake wallahi ban ya kare ki wurin Allah in kina tsaya ki biya wa mijinki in ba ki tare gawa balantana ke kun sanna daga cikin wani labari ake ba mata da a cutar da su sai a ce wai mace wai ta wa miji ta hidima ba dole bane in jiwa wallahi ƙarya ne ba gaskiya bane in za ku tsaya kowa mazajen ku hidima ku yi in ba ku yi ta rage gare ku ba mutuncinki ba ne a ce kina zaune gidan mijinki a same ki ko da yauke in mijin kina zaune ke kina tsaye e yana tsaye ke kina zaune ba mutunci ba ne gare ki musamman ma a ce kina zuwa makaranta yanzu kamar dai a ce malama zainabu amin ba ina ne haka take ba ina ba da misali ne da ita ba ita take karantar da ku malamai nan ba yanzu misali a ce irin ta mijin tana tsaye ita tana zaune in yana zaune ita tana tsaye ina nihin in ya gaba ta babu jituwa da Allah ta kyauta makanta to ku ji tsoron Allah ku gyara Allah ya ba mu ikon gyara duk abin da ka aikata ko ne ne ka yi wa kar kai tsammanin cewa ya wuce wallahi za a bincike ka akai in dai har Fatima manzo Allah na ce mata ta kubutar da kanta ta tsaya ta yi biyayya wa mijinta to ina ka gare kike waye ba ki garanti na cewa ke ba matsala da wasu hakki ce wai waye miji goma ba uba goma na ba ko ba haka suka cewa ba to shi kenan <laughs> Allah ya sauka ranar na zuwa Allah ya sa mu ga alheri Allah ya ce wa man waje da gaira wanda ya tarar da wani alheri cikin kayansa wala ya lumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa sai wa sai kansa qala sa'id sa'id yace kana abu idris al-khawlani abu idris al-khawlani ya kasance idza haddasa bi hadal hadith duk lokacin da ya zo yana yi wa mutane bayani da wannan hadisin yana karanta musu jasa ta yi sai ya duka bisa guwan yunai saboda ne girman maganganun da a cikin hadisi ba saboda girman da yake da domin maganganu ne nawa maganganu ne na Allah Allah ka ba mu yi kwan aikata alheri a rayuwarmu kenan da wannan hadisi za mu fahimci cewa lalle wajibinka ne in ka san kayi zalunci kamar yadda zaluncin nan kamin ka taimi aikin hajji yana daga cikin ladubban aikin hajji na sai ladabi na uku ko annafaqatu alhalal annafaqatu alhalal siyar ta ta halal rawa muslim imam muslim ya ta hadisi ana bi su daga abu rabi radiyallahu anu Allah da yake abu hurairah qala abu huraira ya ce fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da aminta allah su tabbata gare shi ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna allaha tayyibun ku sani lalle allah mai tsarki ne la bani illa ƙwaye ba Allah baya karɓa sai abin da mai mai tsarki malamai suna fassara ɗayyibun da cewa abinda a halat abinda a halat wanda babu haramun ciki ne an gane ko don haka Allah baya karɓa aiki ko wani abu naka sai wanda an ne halattacce shi abinda ka yi wanda an nami na halatti kada Allah yake karɓa wa inna Allah amara al-mu'minin lalle Allah ya umarci mu'minai bima amara bihil mursalin da abin da ya umarci manzanni ne fa qala Allah ta'ala yake ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kun ga na kiran manzanni su duka kulu min at-tayyibati ku ci daga abin da yake halal manzanni fa manzannin Allah ma Allah ya umarce su da cewa su ci daga abin da ame ah halal to kai wahalar ta ma dukiyar da ba ta ba wa amalu salihan sannan ku aikata aiki nagari malamai suke cewa in ga mutum ya yawaita aikata aiki wanda an mara kyau to ka bincike abinci ne in ga mutum na yawan aikata banna yana yawan aikata albata to ka bincike wani irin abinci yake domin cin halarci yake taimaka maka yi aiki ne nagari yin aka sai haka sai sa kana aiki wanda bai dace jama'a an fahimci wannan Allah ya ce ya ku manzanni ku ci daga abin da yake halat wa amalu salihan ku aiki na gari inni amalu ta'maluna alim lalle ni ga abin da kuke aikatawa ina da masaniya ina da sani ga abin da kuke aikatawa wa qala kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa na kai imani kulu min at-tayyibat kuma ku ci daga abin da yake ni halal yadda manzani za su ci halal kuma ku yi ni ku ci halal ku ci halal ma razaqnakum na abin da mun ka arzikta ku dai don haka kar ka tattara kayan mutane ka canye ka ce kuma Allah zai karbi aikinka zai yi wahala Allah shi da mu ina tunawa wata rana ga sallah wani bawan Allah yake muna shi zalunci cikin jinin 'yan Najeriya yake don haka ci ga ta fahimta duk wanda an ka haifa ɗan Najeriya wani iri na ya ce sai dai wanda ya tashi ba ga ya yi zaluncin ba shi ba wai tunani na na addini ya ba shi dai haka ne na shi focus ne eh, shi tunani na a haka ne sai mun ka ce mai da zai yi furubi cewa abin da ya hudu gaskiya na shi mun bari zai ba misali mun gama cin abincin sallah ne haka yara suna ta wasa sai ce a so mai biskit an ka je an ka so jikkar biskit haka sai kirawa yaran nan duk an ka tara su an ka tara yaran nan yan ƙananan yaran na an ka tsami wanda a manya yan ƙanana sai an ka dibi wanda da kyan ta ya wanda ya zama ƙarami cikin su sai a ce to ya taho ya raba musu wallahi kun saurari abin mamaki sai ya wata buwa sai haka <laughs> ya yi ta ɗauka hina lodawa ya yi ta sa kai ne in ya ɗauki a yabba guda sai ya ƙara kaɗa guda cikin riga ce hatta kai hina kaɗawa hina faɗuwa ƙasa ko ya aza sai ya faɗi ƙasa kuma bai bari ba ya ce to ciwon shi a hujja ke na cewa ɗan najeriya zalunci cikin jiki da hiji saboda mi ga yaro ɗan ƙarami ƙarami fa na ce mishi a abin ai ba haka yake ba ni abin da hujja ta saboda manzon Allah ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani abin haihuwa duk wanda za a haihuwa manzon Allah ya ce za a haife shi akan ni fitra lahiya lau yake bai da matsala ko da zai tawo duniya yace illa anna abuwahu sai dai uwaye ne da sun ka ne su suke mai so da yahudi in yahudawa ne da ya tashi karkashin ne renon su ayu ne ko su mai sai ba nasare saboda ya tashi ne karkashin su don haka ni a fahimta ta in ga yaro ya zama azzalimi azzalimai sun kai fai ina da hujja ko banda eh ah daga gida ya koyo ya ga da uwa sai da yi radda duk girkin ta ya taho abin rabota ko ba haka nan suka yi ba ya gawa da uwa sai gari ya koya ya iya eh? eh zaluncin uwa malama ta ce ya yi tasiri ga da wannan gaskiya ne na yarda da haka ne akwai wani bawan Allah da matsala ta neman aure irin haka ana ba da shawarwari sai cikin shawarwarin da yake gami sai ce mai in dai aka ce ma wannan uwarta tana da kirki mutum ya kwarai ce tana da hali na kwarai ce wallahi babanta ko gidan giya yaka kwana ta ka aure ta ce amma wallahi babanta in shi an limamin kasar da in dai uwarta ba ta da kirki ce duka aure ɗaya ta sai kai kuka kuma ku ji na ba ku samu ku je ku ku ku samu shi yasa ba wuce ga cewa wai nono alƙalin da don haka yaro kwaikwayo yake yanzu misali zan ba suwa da malama amina gata ba ta nan wallahi sai shekaran jiya sai da ni mata addu'a makaranta ba sani ba don Allah na yi amma ta kama na kisa na hudi tana da wani ɗan ƙaramin yaro yusuf yusuf yanzu in ka buɗe mai ƙulani hina ya karantawa to Allah ku gaya mai yaro nawa wari ne abin yayin eh, haka nan ni ina da ɗaya wallahi sun ji girma amma ba su iyawa na kusan ba ɗaya na ɗaya na ba ko yanzu sun Allah ku a tunanin ku babu taimakon uwa ta ciki dan karamin yaro ne fa duk kokarin ma'aikata ya abinta malam to kaja to kaja mala ya ce duk kokarin ita sai abinta malama amina Allah ya saka miki da alheri cikin abin da ya zaburar da ita akwai makarantun nan da aka dauko ɗan ƙananan yare ana kuri ana nuna wa makarantun nan ana yi mana gori take wallahi ita ce sara ma to kun ji ni ban taɓa sanin cewa yaron na ya yi karatun ƙurani ba sai shekaran jiya dan ban cikin masu karanta su yaron da ke karantarwa manya ne shekaran jiya da safe saboda muna ɗan karancin malamai sai na tara yaran wuri guda na tsaya ina karantar da su da kaina sai ga ya taho abin ya bani mamaki wallahi ban san sanda na fara jin hawaye na buɗe su hito ba dan ina son ɗaya na su zama haka na amma ban san yadda zan yi ba na tabbatar taimakon uwa ta yana dan baba ne bai iya yin wannan aikin na san sani bai iyawa ko rantsuwa yana iya yi saboda kake sa ake ta ku zama na ƙwarai in kun zan mutanen kirki ya ku sai su zama mutanen kirki amma in ka zan mutanen banza Allah ya kiyaye don haka yayan ku za su yi tashi don haka ni shi a hujja da na kawo ma wannan ba'ala cewa in ka ga yaro a zalimi to dama gidansa ya koyi zalimi ta da shi jikin sa ko ba haka bane Allah ya sauka a ah, Allah ya umarci masu imani su ci daga abin da yake halatta na wanda mun ka arzikta su da shi sun ma zakarar rajula sannan sai mazu Allah baya ya gan faɗa wanda sai ambaci labarin wani mutum yutsilu safara wani mutum ne yana tafiya kuma tafiyar da tahi mai tsayi tafiya ce mai tsawon gaske yake yi asa agbara gashinsa a mammurɗe sannan jikinsa duk ya yi ƙura gashi hi mala ya karanta wannan hadisi wannan bawa Allah ya tattaro ladubba na karɓar addu'a amma kuma ya yi addu'a ba amsa ba ya ya rehi ila sama yana ɗaga hannuwansa zuwa sama ya rabbi ya rabbi ya ubangiji na ya ubangiji na ta roƙo amma matsala wa amahu wurin cin abincinsa inda yake samun abinci ya ci haramu hanya ce ta ne ta haram wa maturabahu wurin shansa inda yake samu ya sha shi ma mai haramun ne wa malbasahu wa malbasahu inda yake samun tufafin da yake sawa a jiki ne hanya ce ta ne ta haram wa guzziya bil haram an rene shi da haram shi kai ne da haram an kai mai kuzuri tun yana ƙarami Maza Allah ya ce fa anna yustajabu la ya za yi Allah ya karbi addu'a ta haramun ƙasa haramun sama haramun tsakiya kun san kowane na kun gane ko wane nan mutum na aka magana ɗan adam sannan wannan tafiyar da ake magana ana magana ya haito daga duniya lahira zina wata tafiya ta kai mai tsawo manzo Allah filosofan kwarai na wayan ga western philosophers kare ya ɗita suka yi mana wallahi da kai ɗan adam da kai ne manzo Allah yake tana tafiya mai tsayi amma kuma cikin tahiyar nan ta ka kayi ta abubuwan da sun sa siffar ka kayi ne ta canza kanka ya murtuke saboda sabo jikinka ya lalace saboda zunubi ya bata ka ya za a yi ka roƙi Allah Allah ya ma ta haɗa na wannan da wancan kan an kawo an ce gashi ku raba to yaya gashi an ce mu raba to raba ah, sauka <laughs> wai ko wane bai son yayin rabon fa saboda mi ba na Allah na zai yi ba ya haifu a shiga ina na ya girma ya yi ya dauka ko kuma an ba su su raba idan wani bai gani ba sai ta ɗibi nata ta ɓoye sannan ta kawo saura a yi a kai da an kawa umarni an ka ce ka ciyar daga dukiyarka na kawa Allah yake umarta ka cewa ka ciyar wa min ma razaqnahum Allah yake daga abin da an ka arzika ka kai an ka ce ka ciyar to arzikin wani ma ya ba suwa ka kasa ciyarwa in akwai marwaci babu kamar ka arzikin ka ka kasa bayarwa kuma wani ya bayar a bada abu ya gagara na'am malama ta ce ni ga sa maza ba su rabo eh malama ta ce ta ga mazan da wuri su ga rabo gaskiya na abin da ta faɗa an fahimce ni ko wai malama tana fahimta cewa saboda yanzu abin da maza yanzu ga kawowa su kansu sun san bai isa shi yasa sai a ba mata da a kada su cikin laifi haka nan na ko to wallahi haka nan na maza ba mai yi adalci ba wallahi ba mai adalci ba abinda abinda Allah ya umarce ka cewa ka ciyar bil ma'ruf ka ba iyalinka abinda suke yake isa gwargwadon mai halinka da yin fi zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq rizqahu falyunfiq mimma atahu Allah me yalwa wanda Allah ya yalwata ma ya ciyar daga yalwarsa wanda an kukunta arzikinsa ya zamba mai yawa bane gwargwadon wanda Allah ya baka ka ba su malama wannan shi ya dace Dan haka haramun ne Allah ya hore ma ka wa iyalinka ruwa haramun ne siyarwa ba ta rage dukiya ba ta sa dukiya ta rage kamar yadda ruwa ba ta ƙara arziki an gane ko siyarwa ba ta sa arzikinka ya ƙaru hakanan kuma rowa ba ta sa arzikinka ya ƙaru to me yasa za ka wa iyalinka rowa to amma tsakani da Allah wasu su kuma ba su da ni malam ya tunatar da ni ya ce haramun ne mace tana da abin da za ta taimakon mijinta ta san bai da kuma ba ta yi tun da shi bai da ke gane bai da kina da haramun ne kike taimako ne to mala ina ka samu abin da a gare misali eh, yace ina kin samu abin da wannan gaskiya ne bari in baku misali abin nan da kike ganin kina samu yana aski wallahi in babu shi zai miki arki dai saboda haka Allah dai ya ba mu ikon mai gyarawa muna kurakurai wanda ba su dace muna yin su ba sannan kamin malama yi magana ni na tashi a babban gida inda akwai mace kusan guda hudu cikin gidan nan na ga yadda suke yi da yake akwai gidan nan tashi uwan mai gidan tana nan da ranta idan suka yi abinci sun haƙari irin wagga matsalar sun shiga irinta sai zaman to ta dai Allah ya taimake shi mahaifiyarsa ta yi neman mahita idan sun kai abinci sun haƙari misali abin da an kai mai da shi ko nama ne ko kifi ne sai a zube shi ga kwano sai a ɗauko a kawo mata ita sai ta ɗebe mai nashi sannan ta raba ta ba kowa nashi na ga wannan sannan na ga wanda shi kuma idan aka dafa abinci a gida ne duk abin da an ka dafa za a ɗauko a kawo mai idan an ɗauko an kawo mishi sai ɗibi wanda yake bukata ciki shi mai gidan fa zai ɗibi wanda yake bukata sai ba da saura sai a ce a raba mutanen gida in za su raba za su yi kasan manya daban kasan ƙanana daban sai a raba musu duk na ga wannan eh mama ta yi tambaya ta ce bai yi zalunci ban ya ɗibi da yawa malam ce wai gudu to ni kuma a tawa fahimta a tawa fahimta ni dai ban ce wani ba ni ina ganin yanzu kaskanci na ban ce ga wani ba ni dai gare ni kaskanci na gare ni in hita in so abu in kawo gida na kuma in ce in tsaya rabo nai ni dai gare ni ban ce wani ba ban ce wani ba ku fahimce ni ina ganin bai kamata a ce don na sayo abu na to da shi ciki na wasu na tsaya raba muku ba ai na yi kokari sannan ban taba ban taba ba ko da ɗaya rana in zo gida na ɗauko a ce min gashi in yi complaint ya dan mi da za a bani wanga ba ni ba yaman kai ba wallahi bai ne babu ruwa na shi dai ki ya cancanta gare ni ko shi ban na ɗauka babu laifi duk wanda za ku ɗauka hunhu ɗauka ni dai bukata ta in kyautata muku don Allah shi kyautata mini amma ina ganin akwai matsala a ce wai dan da gidanku ya kawo muku abu ya ce a raba ba ku kun so abun nan ba raba wa shi tsayi tsakaninku ya zama fitina bai kamata ba bai cancanta ba amma na ga malaman kamar tana son ta yi magana hmm. نعم آه. Eh. eh ai ba komi ne namiji ya kamata a ce bai rabo na da ni ina magana akan abin da ya shafi abinci ina magana akan abin da ya shafi abinci malama ta ce akwai wanda ga ɗabi'a ta in sa ya yanke gida ne zai rabawa in ka za ya yanke bai raba sai dai mata su yi su raba to ina tare da ki gaskiya ni ina tare da ke. ku fahimci wani abu wato ba ku studying din ta halitta ku fahimci abin wani abu shi namiji yadda Allah ya halitte shi Allah ya halitte shi ya nemo ya kawo shi provider ne an gane ku zai je ya samo ya kawo amma a tattala a tanada aikin waye aikin mata ne koya mata aka yi an matsalar ku ba ku koya ma ɗayan ku zamantakewa aure sai sun yi aure sannan a ce can za ta koya ku yi ta hada ta hitina da wanda take zaune tare da su hmm. na'am hmm. ba daidai ba ne dubara ta kawai ni da tawa fahimta kamata ya yi duk abin da aka kawo cikin gida wanda zai yake girki wanda duka girki ta kamata ce ta raba mini domin jagorancin gida a wannan rana a hannun ta yake in an yi haka an yi adalci sai zan kowa zai yi rabon lokacinsa jama'a an fahimce ni ko sai dai ko inda matsalar ku take inda matsalar ku take mata ko da ka'in saurin ka'in manta da wannan na ce namiji ki abin abun nan ɗin ya kawo mace ku ta ya kamata yanzu bari ba ku misali halitta mata na adam tsakanin mace da namiji ne Allah yake yin halitta amma wa Allah ba ji halittar nisa ba ba namiji mini ga cikin herena ba bai iyawa sannan tsakanin mace da namiji wannan wani ilimi ne dai daban tsakanin mace da namiji da lokacin da suka zo suka kwanta suka yi jima'i ruwan jikin wa yake shiga cikin launi namiji bayarwa yake yi a kanada a tattalasewa sai mace kun yadda wannan matsayin da Allah ba ku shi a babban matsalar ku da haka magana ki ce wai sai ya to ya raba a'a ai ba ba tura nan a tamfana ba abinci ne amma inda kamar tura nan a tamfana ya so sai ya zo sai ya raba ya ba kowa an fahimce ni ko inda a ce wani abu na ya so na kayan kwalliya sai ya to yadda ya bawa gai bawa ga amma abinci a ce wai ke dafa abinci sai ya tawar ya ce to a kawo ya zo ya raba kun ma zama sakarkaru wallahi eh abubuwan masarufi eh eh eh eh eh eh to ba abinci na nama ba abinci na Eh? kamar sabulu ya so sa ah, wannan sai ya raba ya ba kowa na shi eh mana dai a ah. eh kilifi kilifi ko eh eh eh eh to misali tun wurin sayowa sai ce wannan a bashi na naira dubu dubu guda biyu mata biyu ga su daina, nan ba laifi ba ne wannan ba laifi ba ne a mata an ka cewa ba ce da ɗaya ba ko wace sai ce a bashi na naira da eh a idan ko wace na da ɗaya to bai yi dai ba ya yi zalunci ya ce a ba wannan na naira dubu a ba wannan na naira dubu kuma bayan ya san wannan ɗayan ta kila hudu wannan goma gare ta bai daidai ba eh. <laughs> to Allah ya sawaka Allah ba mu yi kun abin abinda nan manta wanda na so ya faɗi wato ku kuna da matsala matsala ku ita ce ba ku san cewa yau da gobe sai Allah ba ya yi kila ran da yake wurin uwar gida Allah ya buɗa mai sai ya so wani abu mai yawa ya kawo ran da yake daki amarya sai zaman ta abun nan bai samu ba sai ta dauka cewa ita ƙaunata abba ai wannan na ɗaya daga cikin matsalar da maza suke fuskanta an fahimce ni ko saboda haka wani sai ya musu bugun kaɗe ce to shi kenan bai ma ko sai ba sai ya son za yi ba Allah ya ba ikon yara saboda haka na'am za mu dakata a nan insha Allah saboda lokaci yayi karatun da muka yi <laughs> abun da faɗa daidai Allah karɓa mana ba mu yi kwa gidi